gaba da wasannin da ake yi na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha a yankin asia jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar iran ta lallasa uzbekistan kwallo biyu da nema a yau kuma kasar thailand sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da united arab emirates sai kungiyar kwallon kafa ta iraq da suke fafatawa da kasar japan siriya ko suna barje gumi ne a gasar na neman shiga cin kofin duniya da kasar china kasar kacar kuma a yau za su fafata da kasar koriya da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad a bangaren wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa kuwa kasar australia ta sha kashi a hannun brazil da kwallo hudu da nema a yau din kasar argentina ta lallasa singapore da kwallo shida da babu tawagar matar sweden kuwa a yau za su fafata da matan scotland south africa za su fafata da kasar zambia sai norway za su fafata da kasar sweden kasar romania za su fafata mata ne da kasar chile tawagar matar bulgaria za su fafata da matan japan sai kamaru ta da gumi da colombia matar iceland kuwa za su fafata ne da matan brazil tawagar matar holland za su fafata da matan australia kasar faransa za su fafata da kasar ingila a wasan na sada zumunci za a fara wasannin ne tun daga misalin karfe 11 na ranar yau har zuwa karfe 8 na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi idan muka leƙa filin saye da sayan 'yan wasan ƙwallon kafa na duniya kuwa dan wasan gaba na ƙasar faransa antonio griezmann ɗan shekara 26 ya ƙara tsawaita sa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta atlantico madrid har zuwa shekara 2022 Shi ko tsohon dan wasan Manchester United Zlatan Ibrahimovic dan shekara 35 da aihuwa wanda ya karkara wasansa a Manchester a bana ya fara tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta LA Galaxy na kasar Amurka domin yiwuwar komawarsa a mazaunin kyauta. dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta liverpool coutinho dan shekara 25 ya ce akwai rikitarwa a bisa komawarsa kungiyar kwallon kafa ta barcelona shi ma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta arsenal alex sanchez ya ce da yiwuwar komawarsa kungiyar kwallon kafa ta manchester city ba zai yiwu ba saboda waɗansu dalilai sai dai yana ganin zai koma kungiyar kwallon kafa ta baya munin da kasar germany shine mafita a gare shi dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na chelsea kuwa diego costa dan shekara 28 na shirin ko ya fara tattaunawa da komawarsa tsohuwar kungiyarsa ta atlantico madrid a matsayin aro zuwa farkon tsakiyar kakan wasan baɗi domin kwato club din daga halin da ta shiga na dakatar da ita da aka yi da sayan 'yan wasa har sai zuwa shekara ta 2018 daga ƙarshe kungiyar kwallon kafa ta psg ta ce kungiyar kwallon kafa kafa na barcelona na kasar spain da ta cire ranta wajen sayan dan wasanta marco beretti don ba na sayarwa ba ne kungiyar kwallon kafa ta barcelona dai ta zuba zunzurutun kudi har euro miliyan 100 domin sayan dan wasan a bana huta lafiya